kowa ya samu ba wanda ya rage bai samu ba annabi ya ce saura mutum biyu sai haka ya ce ya rasu lai ba kowa kowa ma ya sha annabi ya ce mutum biyu ya rage ba su sha ba sai ce to ya rasu waye da waye ya rage ba su sha ba annabi ya ce da kai da ni bilmomini na rahufin rahim ya ce sai na ji daɗi sai annabi ya ce ina nuna ya haka sai kawo ta sai haka ya ijiye ta annabi ya ce zo ka zauna a ya zauna suka sa nono a tsakiya sai annabi ya ce to dauki ka sha sai ce ha ya rasulullah ya ce asha sha ne maka izini ya ce da na dauka dama ina jinki <laughs> na sha na sha sai na yi ji saboda kunyan annabi sai annabi ya ce ƙara na ƙara na ƙara na ƙara na ije sai annabi ya ce ƙara ba kai kake jin kishi ba ya ce na ƙara na ƙara na ije sai annabi ya ce ƙara ya ce kai ya rasu da zata ciki na zai bashi wallahi na ƙara ciki na zai bashi ya rasu da ya isa ce to sai da na gama sha kowa ya sha sannan annabi ya ɗauka ya sha sai annabi ya ce to ɗauki nonon nan ka je ka ije shi in dai ba a juye shi ba duk duniya kowa zai sha ba sai je ba kullum duk shi da yaran shi su zo baba yunwa sai ya ɗibo nono ya ba su baba yunwa sai ya ɗibo nono ya ba su baba yunwa sai ya ɗibo ran nan sai matan shi ta ce kai wannan nono ko an sa laya ne a ciki sai da ɗauko kwano ta sake, ya ce kin kashe mu annabi ya ce in dai ba a sake ba za duk duniya sai mun sha mun bari ana sakewa nono ya kare in ba aka ba da dukkan mu nan sai mun sha ba nan kanzul azami kenan yasa yasa in kaga irin wannan abin sirri to karka matsa karka bari Eh? Ai ko jaka ne kana bari dan ya sunan jakan nan na kuɗi. Hos. <laughs> Eh in kana bari kana zara matan ka tana daki in ka fita sai yau ka zara gobe ka zara kan sai ka duba wai nawa nake sawa. Sai ta duba. Saboda haka 'yan uwa mu jaddada imanin mu. kuma mu jaddada soyayyen wannan wallahi mun gada ne wallahi mun gaji dalikan nan ne ba a yi muka yi ba dukkan nan kusan kowa ka gani in baban shi bai yi ba kakan shi yayi to ashe ka gada ashe ka gada Allah ya raya mu cikin dariƙan nan Allah kuma ya kashe mu a ciki Allah ya dubi albarkan da'irar nan ya biya bukatar mu Allah ya ba mu kwanciyar hankali Allah ya suturta mu da kuma halifa Allah ya ƙara kiyaye Allah ya ƙara mashi jagoranci Allah ya ƙara asirin asirinsa Allah ya lamunce masa da Allah ya lamunce mu baba shi ma Allah ya lamunce masa Allah ya daukan masa wannan nauyi shi da ƴan uwan shi Allah ya ƙara haɗa kansu ya ƙara musu zaman lafiya صلاة Fati. اللهم صل على Allah ka gafarta mu Allah ka amsa mu Allah ka maimaita mu Allah ka sa dace ya zuri'a mu a mani Allah ya ba ta lafiya da ita da duk makamantanta Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya ƙara lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya karanta ya shafi sha ɗaya صلاة الفاتح kowa a wajen aikinsa Allah ya ba shi ci gaba kowa hanyarsa Allah ya lamunta inda Alifa ya addu'a da zo akwai wanda suke ganin mu kamar mu na Allah ne suna cewa mu gaya ma Allah bukatansu to da mu da su Allah ya biya bukata Allah ya rufa asirin mu da su lafiya biya na mu biya na su lafiya biya na mu duk gaba daya Allah ya buɗa mu kowa Allah ya ba mu ci gaba ya zauna da kasan mu lafiya. Amin. Amin. Asmanallahu.